سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته farko kafin mu ci gaba da karatu muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin ikonsa ya sake tara ma a wannan waje kuma ya sake haɗa fuskokinmu bayan rahuwa na lokaci mai tsayi muna roƙon maɗaukakin sarki ibada da muka yi Allah ya karbe ta waɗanda kuma ba su samu yi ba muna na maɗaukakin sarki ya rubuta musu ah, kamar yadda ya gabata muna cikin karatu ne a wannan littafi na wato sunan tirmidhi كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يقرأ وهزوا كسان بابي نترى ومن سورة الحج shine babin da muke akwai ko? sha ɗaya babi sha ɗaya a babu ma sha annal ƙur'ana hunzila ala saba'ati ahru babin cewa alkur'ani Allah ya saukar da shi akan wato bakake guda bakwai ah, wannan yana ɗaya daga cikin ah, nuka na ilimin alkur'ani mai girma don dole a san me ake nufi da saba'ati ahru gane ko an ce alharf yana da ma'anoni da yawa sosai yana iya zuwa da ma'anar abu baki guda ɗaya yana iya zuwa kuma wasu ma'anoni daban-daban kamar yadda malamai da yawa sun yi sabani a kan wani asali dai a cikin babin shine wato hadisin da shi imamu tilmidi ya kawo a cikin wannan babi hadisin umar ɗan khattab radiyallahu anhu eh, za mu karanta hadisin daga baya sai mu ji abin da ya zo cikin hadisin shine ya ce haddathan al-hasan ibn ali al-khallal wa ghayr wahidin qalu haddathana abd al-razzaq qala akhbarana ma'mar an az zubri an urwata ibn az-zubayr an al-miswari ibn makhrama وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبراه Annahuma sami'a عمر بن الخطاب رضي الله عنهما آه، يقول مررت بهشام بن حكيم بن هزام وهو يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت قراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره في الصلاة فنظرته حتى سلم falamma sallama labbabtuhu bi ridaihi فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها فقال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت له كذبت والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو أقرأني هذه السورة التي تقرأها فانطلقت أقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وأنت أقرأتني سورة الفرقان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر قال فقرأت بالقراءة التي أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه هذا حديث صحيح قال وقد روى مالك ابن أنس عن الزهري بهذا الإسناد نحوه إلا أنه لم يذكر فيه المسورة ابن مكرمة to wannan shine asalin hadisi na uh, sab'atu ahru Umar radiyallahu anhu yana cewa nazo wucewa sai na ga Hisham dan Hakim dan Hizam Hakim ibn Hizam dan uwan Khadija ne radiyallahu anha to dan sa shine Hisham Ya ce sai na same shi yana cikin sallah yana karanta suratul furqan ita ce tabarakallazi nazzala al-furqan yana karanta ta a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Umar ya ce sai na tsaya ina bibiyan abin da yake karanta ina sauraron sa sai naji yana karanta wasu harufa wanda suna da yawa alhalin kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai karantar da ni ba ma'ana bar ya karanci suratul furqan amma da ya ji shi hisham yana karatu sai ya ji karatun shi ya sha banban da nashi ma'ana akwai wasu abubuwa da yake ji a karatun sai ya ji kaman ba sura yake karantawa ba to kaga ko kai ne zaka yi mamaki ko to yace sai na ji yana karanta wasu huruf kadira masu yawa da ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai karanta shi ne ba sai ya ce sai na so in katse masa sallar amma dai sai na yi jinkiri har sai da yi sallama ce to yayin da ya sallame umar ya ce sai na ci kwikwiye mishi mayabinsa mana ya kama shi ya nannade shi don kar ya gudu sai na ce wa ya karantar da kai wannan surar da na ji kana karantawa sai shi isham ya ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ni umar ya ce sai na ce mishi ƙarya kake wallahi mana shi umar ya yi gini akan abin da shi ya sani ya ɗauka shi kaɗai ya san wannan ya ce abin da kake ba ƙarya ne wallahi domin kuwa manzala sallallahu alaihi wasallam ni ya karantar da ni surar amma ba yanda naji kana karantawa an gane ko <clears throat> kai ne misali ka haddace sura ah, ƙarshen ayar da ta zo ta surar misali wallahu ghafurur rahim sai ka ji wani yana karanta surar ya ce wallahu azizun hakim inda kai ka haddace ai za ka ji ya da wani abu ko <clears throat> to daga nan umar ya ce ƙarya kake yi suka yi ta fama dai daga baya umar ya ce shi hisham ya ce wallahi umar ya ce wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ni wannan sunan shi ba hisham ya ce ni ma aka yi karantar da ni ya ce to sai muka tashi in ji umar kenan ya ce ina ina kada shi har zuwa gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na kai kara na ce ya rasulullah na ji wannan yana karanta suratul qur'an akan wasu haruffa wanda kai baka karantar da ni ba wani ya nuna saraha na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abinda ba su sani ba suna faɗa ce kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baka karantar da ni wannan ba kuma ni na ji yana karantawa kuma har a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Umar bai sani shi ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ah, Umar ya ce kuma kai ka karantar da ni wannan sura sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arsilhu ya Umar Umar ka sake shi da ya sake shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya ce kai Hisham karanta abin da kake karantawa din nan sai ya karanta Umar ya ce sai ya karanta wannan abin da ya karanta wanda na saurara bai canja komai ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kada baki ya ce hakaza unzilat haka aka saukar da ita yanda Hisham ya karanta sannan sai ya ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce min ikra ya Umar ya ce ya kai Umar karanta ya ce sai na karanta wannan karatun da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ni sai annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haka aka saukar. to kaga an samu abubuwa guda biyu ko Umar ya ji karatu daban Hisham ma ya ji daban sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu dukkan su su biyun yace inna hadha alqur'ana unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara min lalle wannan alqur'anin an saukar da shi akan <clears throat> haruffa guda bakwai da haka ku karanta gwargwadon abin da ya sawwaka a cikin sa to anan nan kasan dole sai mun san me ake nufi da haruffa shi yasa nake tafasara shi haruffa ban ba da fassarar shi ba saboda me saboda su kansu malamai sun yi sabani me ake nufi da haruffa guda bakwai cewa qur'ani ya sauka da haruffa guda bakwai me ake nufi da wannan ko da haka su kansu malamai sun yi sabani daya daga cikin magabata da ya ce su sahabbai ba su da sabani saboda sun san me ake nufi da haruffa da haka sabanin ya zo bayan sahabbai an gane ko kuma za mu dan tattaba wasu maganganun malamai magabata wanda fitattun malamai ne a wannan bangaren irin su abu amr middani da irin su maki Ibn abi talib da irin su al-imam jazari wanda da yawan su manya-manyan malamai ne fitattu akan abin da ya shafi qur'ani kuma duk sun yi tsokaci akan wannan mas'ala da haka wannan hadisi shine asali akan abin da ya shafi wannan mas'ala ta harfa guda bakwai to imam tirmizi yace ce hadha hadisun sahih hadisi ne mai inganci hadisi ne da an rawaito shi daga sahabbai da yawa yace wa qarawa malik ibn anas an zuhri bi hadha al-isnad illa annahu lam yadhkur fihi al-miswara ibn makrama sai hadisi na gaba ya dan bada haske na dalilin da yasa aka saukar da alqur'ani akan harufa guda bakwai domin wani zai zo ya dinga tunani to in dai qur'anin nan guda ɗaya ne me yasa aka saukar da shi da harufa daban-daban har zuwa bakwai ko <clears throat> sannan kuma za a iya tambaya cewa shin waɗannan harufa guda bakwai ɗin duk a lokacin ana karanta ƙur'ani da su kuma har yanzu waɗannan haruffan suna nan ko ba sa nan to wannan duk zai za mu samu wannan amsar ne in mun san me ake nufi da harufa ne amma matukar ba mu san me ake nufi da su ba to ba za mu kai ga mu san me menene wannan abin ya kunsa ba wannan amsoshin ba za a iya samun su ba da haka waɗanda suke da shuka a cikin addinin musulunci za su yi amfani da wannan damar su ce ai qur'anin ma babu tabbaci da ce da harufa daban-daban ga umar ma yana jayayya da wani akai ko to yana da kyau a san menene harufa din ne ake nufi da su to hadisi na gaba dan za a tambaya to me hikima a saukar da shi da harufa guda bakwai me yasa ba a saukar da shi da harafi ɗaya ba kawai me yasa har zuwa guda bakwai shine hadisi na gaba ya bada wannan amsa hadisai biyu kawo a babu قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن عاصم عن زير بن مبيش an ubay ibn ka'ab radiyallahu anhu qala laqiya rasulullah sallallahu alaihi wa sallama jibrila yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sadu da jibril alaihi salam fa sai yace mishi ya jibril yace ya kai jibril inni bu'ithtu ila ummatin ummiyina lallai ni an aika ni ne zuwa ga al'umma wanda suke wato ammawa in an ce al'ummi wato su ne waɗanda su a tarihinsu ba sa yi rubutu an gane ko ba sa rubuta abu su karanta shi sai dai su ji abu su kiyaye shi amma ba su da wani baki da za su rubuta abu da shi su karanta shi ya zama rubutu an gane ko shi yasa an ce ma mutum ummi ana nufin wato mutumin da bai san karatu ba shi yasa a wasu wasu ƙur'anai na turanci suna ba da wata kalma ta da take ba da ma'anar kusanci da ummi din shine suna fassara shi cewa wai unlettered ko wanda bai san baƙaƙe ba haka Allah ya siffanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ah, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhu haka Allah ya kira su ummiyun haka larabawa ummiyun ne duk da yake suna da sani suna da komai amma ba sa yin rubutu haka ba sa rubutu a wasu al'ummomi daban suna rubutu amma larabawa ummiyun ne ba sa rubutu an gane ko kuma manzala Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya danganta shi da cewa shi ummi ne shine yake cewa fa'aminu aminu bin nabiyil ummi alladhi alladhina amanu bin nabiyil ummi alladhi yajidunahu maktuban inda!" haka shi ummi ne da haka manzala sallallahu alaihi wasallama in an in an bashi abu haka bai karantawa kuma shi dan an danganta shi da wannan wannan cika ne a gare shi sabanin waninsa in waninsa ne aka ce shi ummi ne to ya nuna cewa kamar na ƙasa ne amma shi manzala sallallahu alaihi wasallama danganta shi da ummiya cewa shi cika ne a gare shi domin shi shi ummi ma'ana bai hada baƙaƙe ya rubuta su ko wasiƙa ne sai dai ya ce a rubuta ya faɗa abin da za a rubuta amma shi baya rubutawa sai dai ya faɗa a rubuta in gane ko ya faru a gazwatu sulhul hudaybiyya ko lokacin da yace Aliyu dan Abi Talib ya dauka takarda ya rubuta to shi baya rubuta to abin da ya sama siffa ce ta cika a gare shi shine bai rubutu amma ya zo da abin da ya gagarin masu rubutu kaga inda yana rubutu ne sai a ce shi ya rubuta qur'ani to tunda bai rubutu kuma gashi ya zo da alqur'ani kaga tabbas wannan yana nuna cewa ba shi ya rubuta ba kenan Allah ne ya saukar masa saboda haka shi yasa siffanta shi da cewa ummi ba tawaya bane wasu masu suka addinin musulunci suna cewa to ai annabin ma ummi ne ba rubutu ba karatu sai su dauki wannan kaman suka ne to ba suka bane cika ne a gare shi alaihi salatu wassalam tunda ya zo da littafin da ya gagari kowa kuma ya tabbatar da cewa ba shi ya rubuta littafin ba Allah ne ya saukar mishi da shi kamar yadda ya saukar ma da sauran wato asalin annabawa in gane ko to yace sai ya ce ma mala'ika jibril inni bu'ittu ila ummatin ummiyyin ni an aiko ni ne zuwa ga cikin al'umma wanda suke ummiyu ba sa rubutu ba sa daukan abu su karanta yayin da Allah ya ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum ko sai ya ce minhum daga cikin wannan al'ummar da aka turo ni zuwa gare su akwai al'ajuz akwai wanda yake da girman shekaru tsoho ne ya riga ya tsufa akwai ashekul kabir akwai dattijo akwai algulam akwai yara ƙanana akwai aljariya akwai ‘yan mata ƙanana akwai warwajulun ladi lam ya ƙara kitaban ƙabtu akwai mutumin da shi bai san komai na rubutu ba yanzu ka je wani kungurman ƙauye ka ɗauko littafi ka bashi ka ce karanta ba zai iya karanta ba amma zai kure ka a hausa ko ya can kungurman ƙauye ka shiga ƙasar kano misali ko ko can ƙasar katsina ko wata ƙasar hausa dai wani gari ka je ka ce kana neman karanta ma littafin magana jari ka bashi ba abin da zai iya karanta ma amma duk hausar da take ciki wannan littafin ya santa to wannan shi ake nufi da ummi ko duk da yake a cikin al'ummar larabawa akwai waɗanda sun koyi karatu da rubutu sun iya amma ba dukansu ba mafi yawancinsu ba su iya ba shi yasa kamar umar ibn al-khattab ya iya rubutu da karatu yasa lokacin da yazo zai musulunta ka ya musulunta wannan abin da ya faru da yar uwarsa yace ta bashi abin da take karantawa ya gani ko yace ta bashi tace ai sai yayi wanka bai da tsanki yace yayi wanka yace ta bashi da ka bashi ai ya karanta ya gani saboda ya iya karatu shi so cikin su akwai ɗaiɗaiku wanda saboda tafiye-tafiye da suke yi sun yi cuɗanya da wasu mutane sun koyi rubutu sun koyi karatu amma mafi yawancin su ba su iya rubutu ba don haka ba sa iya karanta abin da aka rubuta shi yasa ko alkur'ani ne sai dai a karanta su haddace suna haddace shi amma ba sa iya ma'ana haɗa baƙaƙensa. to sai ya ce cikinsu kuma akwai mutumin da bai taɓa karanta littafi ba tun da yake sai shi mala'ika jibril sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad innal qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin wannan wani bangare ne na hadisi yace qur'ani an saukar da shi a harfa guda akwai hadisan saukar da alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya nemi cewa a ƙara mishi wani harafi saboda irin yanayin mutanen da ya fito a cikinsu ta yi an ƙara mashi harafi ya zama sauƙi ga al'ummarsa to haka aka yi ta ƙara masa harafi tun ana ɗaya har aka je biyu har aka je uku har aka je hudu har aka je biyar har aka je shida har sai da aka kai harafi na bakwai aka ce to duk wanda ya karanta ƙur'ani da shi ya yi to kaga anan yanzu mun samu cewa Alkur'ani ya sauka akan harafi nawa bakwai to yanzu me ake nufi da harafi akwai wani wanda ya san me ake nufi da harafi yanzu in an ce harafi in ga kana fassara sai ka ce inna inna ma unzila hadha alqur'anu ala sab'ati ahrufin lalle shi wannan alqur'anin an saukar da shi akan harafi guda bakwai in ka ce baki guda bakwai waɗanne bakake kenan in an ce baki guda bakwai aka ce harafi shine baki kaman huruful hijaiya guda 28 ko 29 ko to in ka ce guda bakwai wanne da wanne kake nufi to kaga wannan yana iya ɗaukan ma'anar harafi ko sannan harafi yana iya ɗaukan ma'anar karatun da wani yayi ya karanta shi zaka iya cewa harfu fulan ko da waka ce wani zaka ce harfu fulan zancen wani ne ko sannan yana iya zuwa ma'anar ma'anoni ne da yake kawo su a dunkule zai iya zuwa ma'anar eh, kalma guda ɗaya kalma guda ɗaya da take da ma'anoni daban-daban shi abin da ake kira synonym za ka samu kalma ce guda ɗaya amma kuma ana iya faɗanta da kalmomi daban-daban wasu sun tafi a kan cewa abin da ake nufi kenan kuma ba dukkanin ƙur'ani ba ne daga farkon shi zuwa ƙarshe sauka da wannan harfan guda bakwai wani ɓangare ne na alƙur'ani ba duka ba an gane ko wani ɓangare ne ba wai dukkanin alkur'ani ba haka wasu suka tafi akan cewa abin da ake nufi ke in gane ko kamar misali in zaka ce mutum ya tafi a harshen larabci misali me za a ce kuna zuwa makaranta me za a ce in za a ce ya tafi makaranta me za a ce zahaba ko zahaba ilal madrasa zaka iya cewa in sarafa ya tafi duk da yake wannan yana zuwa da ma'anan karewa ka iya cewa in talaka za ka yi cewa raha duka ma'anan shi tafiya ne an gane ko to wasu sai suka ce abin nufi kenan cewa a cikin alkur'ani akwai wasu kalmomi sun zo da irin haka don haka kowane yare ƙabilu daban-daban ma'ana akwai inda suke furta wannan kalma don haka in sun zo daidai wannan kalma a ƙur'ani da harshen su za su faɗa an gane ko da harshen su za su faɗa wanda suka saba da shi domin ga da muka san larabawa kabila ce kamar yadda hausawa take kabila akwai harshe daban-daban a cikin hausa ko akwai akwai kananci akwai zazzaganci ko akwai zamfaranci akwai sakwatanci ko akwai katsinanci ko sai kuma mene ha eh akwai gudiranci mutanen ƙasar bauchi ko haka ne to yanda kuke gani haka larabawa suke kowa da irin yarensu kowa da irin abin da suke furtawa amma dai shi asalin an duba jigon yaren guda ɗaya ne amma harsunansu sun bambanta harsunansu sun bambanta yanzu za ka kira wani da hausar da tafi yawa za ka kana so ka kira mutum sai ka ce zo ko wani zai ce ma yaka wani zai ce ma taho duk ma'anansu me duk ɗaya ne to a iya cewa shine wasu ka ce to abin da ake nufi ke a cikin alkur'ani akwai wasu kalmomi haka Allah ya saukar da su haka da aka zo saukar da su kowanne aka saukar sai a saukar da su haka wasu ka ce a'a su ba haka ake nufi da wannan aharu din ba abin nufi da su duk ma ba wannan bane ana nufin hanyoyi ne na neman kusanci da Allah Qur'ani ya kunshi akwai umarni akwai hani akwai eh, ma'ana aikin ibada akwai saban Allah akwai waye to irin wannan abubuwa sun kai har abubuwa har guda bakwai to shi ake nufi da aharu wasu ka ce haka wasu ka ce ma duk ba wannan bane shi to dan haka akwai saban na malamai da yawa akan wannan an gane ko eh, akwai maganganu kamar yadda na faɗa da yawa na malamai eh, akwai shi ɗaya daga cikin fitattun malamai shine maki ibnu abi talib rahimahullah wanda ya yi rubuce-rubuce da yawa kan abin da ya shafi wato alkur'ani mai girma da shi da abu amrin nidani babban malami ne gane ko duk sun yi rubutu akan abin da ya shafi wato wannan bangare musamman kuma malamai sun rubuta littattafai da yawa akan su al'ahrufu saba'a kamar littafin abu amrin nidani shine kusan mutumin da ya fi zamani kusa da ma'ana zamanin farko ya rasu shekara ta 444 bayan hijira kage yana cikin zamani na hudu ke zuwa na biyar ko an yi zamanin farko zamanin manzala sallallahu alaihi wasallam zamanin sahabbai zamanin tabi'ai da haka zai iya faduwa dab da zamanin asbabu tabi'i shekara 444 bayan hijira manzala sallallahu alaihi wasallam ya rubuta littafinsa ya kira shi kuma al'ahrufu sab'atu lil qur'an to kaga dole sai an koma cikin wannan littattafan za a san me ake nufi da su ko ah, ya kawo maganganu da yawa ah, a cikin wannan littafi nasa shafi na goma sha ya kawo hadisan da suka yi magana akan saukan alkur'ani akan waɗannan harfa guda bakwai gane ko wanda a bayan ya kawo wannan hadisan musamman hadisan ah, bayan ya kawo hadisin Umar ya kawo hadisin Ubayyu dan Ka'ab domin Ubayyu dan Ka'ab <coughs> daga cikin makaranta alkur'ani shi ma irin wannan abin da ya faru da Umar ya faru da shi yace ya karanta alkur'ani da yazo sai ya samu wani mutum yana karanta abin da ya karanta na alkur'ani amma daban a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ubayyu dan ka'ab yace da na tsaya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mun dukkanin abubuwan haka Allah ya saukar da su ubayyu dan ka'ab yace tunda nake ban taba samun wani abu da ya motsa min zuciya ba na ji kokonto a cikin musulunci sai akan wannan yace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskance ni ya ga cewa lallai na shiga cikin damuwa ya ce sai yadda ki jikina ya ce da ya taɓa ni sai da na ji hannun yatsunsa a cikin zuciyata sai da na ji kaman gani a gaban Allah na kiyasi ya ce sai wannan kokwantan gaba ɗaya ya kau sai maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya ubai ya ce ya kai ubai inna malakai ne a tayani mala'iku guda biyu sun zo yana gaya masa kenan faƙala a haduhuma su ne jibril da mika'il sai ɗayan ya ce ma ɗayan ikra alƙur'ana ala sittati ahrufin ka karanta ƙur'ani akan baki shida sai ɗayan ya ce ma ɗaya mala'ikan zidhu ka ƙara masa bai gushe ba yana ƙara masa har sai da ya kai baki guda bakwai din harafi guda bakwai har a ƙarshe da ya ce ikra alƙur'ana ala saba'ati ahrufin ka karanta alƙur'ani ala wato harfa guda bakwai to shi abu amrin dani a cikin wannan littafi nasa ya ka waɗannan hadisan ina so in kai gabar da yayi magana yawa daga cikin abubuwan da wasu suka fassara yadda muka gaya muku suna ganin cewa wasu kalmomi ne a ƙur'ani da suke ɗaukan ma'ana daban-daban ya sake kawo hadisin ubai a abi bakrata ya ce Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ah, malaika jibril ya ce masa ikra qur'an ala harf ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka karanta qur'ani akan harfi dai sai mika'il ya ce istazidhu ka kara masa fa kala sai ya ce iqra ala harfain ka karanta akan baki biyu sai mika'il ya ce istazidhu ka kara masa har sai da ya kai balaga sab'ata ahrufin ce kullin shafin kafin duk wanda ka karanta ya wadatar kuma mai warkarwa ne kenan duka daga Allah ne haka suke a lauhul mahfuz ala saba sab'ati amru sai yace malam taqtim ayata azabin bi ayati rahma matukar baka cika ayar azaba da ayar rahama ba ma'ana karka zo wajen da rahamar Allah ake so a ambata sai ka ambaci ayar azaba ko ka zo wajen ayar azaba ka ambaci ayar rahama kamar yanda wani mutum a zamanin Umar radiyallahu anhu yazo yana karanta alqur'ani yake cewa wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu ghafurur rahim <coughs> cewa da barawa wanda ya sata namiji da barauniya ta yi sata mace Allah ya ce faqta'u aydiyahuma a yanke hannuwansu ko jaza'an bima kasaba sakamakon abin da suka aikata nakalan min Allah wannan ladabi ne hukuma ce daga Allah sai ya ce wallahu gafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai wani balaraman kauye yana zo ya ce wallahi duk wanda yayi wannan bai gafara ba bai jin kai ba ya dai ce a yanke hannu a ce mai gafara mai jin kai ya ce wannan ba gafara a ciki to kuma dama ayar ba haka take ba ayar wallahu azizun hakim to kaga yanzu wannan ya cika ayar mene abin da yake na ukuba ne na tsanani ne ya kawo gafara a cikinsa to wasu suka ce alqur'ani lokacin da ya sauka akwai inna allaha kana ghafurur rahima wallahu alimun hakim wallahu azizun hakim to irin wannan tsofaffin da suka dade shekarunsu sun yi nisa ba sa iya bambance waɗannan da haka idan suka zo kowace aya za su iya ɗebo alimun hakim su yafa ma kowace aya to aka ce wannan shine ake nufi da ahruf din da haka koda sun saka matukar ba su canja ayar azaba da rahama ba cewa wannan ba laifi haka ne yace wa huwa qauluka shine fadin ka kaman yanda muka bada misali halumma in ka ce halumma me ya halummu me ya halumma eh ku taso mana ko ku ku tattaho shine halumma ko halummu ma'ana ku zo wa ta'al wannan hadisi ne ba zance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta'al shine aka fi sani ko to yana zuwa da ma'anar halumma yana zuwa da ma'anar aqbil gabato asri gaggauta ka zo idhab zo ajil duk ma'anar shi guda ɗaya ne kuma a cikin hadisi ya zo to kaga wannan yana kama da cewa waɗanda suka kafa hujja akan cewa abin da ake nufi kenan suka ce wannan shi ake nufi da wannan huruf din an gane ko suka ce shi ake nufi da wannan huruf din abu amrul niddani bayan ya gama kawo wannan yake cewa fi ma zakarnahu min turuqi hadha al-khabar ya kawo wanda ya ce ya zo daga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama da yawan gaske ya ce wannan ya wadatar ya ce to amma idan an duba mai ake nufi da ma'anar ya ce awwaluha na farko an yi kala ma ma'anar aharuf allati arada nabi sallallahu alaihi a hamuna to kaga za a samu amsa ne a wajen wannan magabata menene ake nufi da aharuf da aka ce innal qur'ana unzila ala sab'ati ahruf yace me annabin Allah sallallahu alaihi wasallama yake nufi da shi tambayar farko kenan na biyu ya ce to menene yasa aka sauke qur'anin har ahruf guda bakwai kuma me ake nufi da haka tambaya ce ita ma ya ce to a ina ne waɗannan aharuf ɗin suke saɓawa tambaya ta uku ya ce kuma ma'ana nawa suke kunsa tambaya ta hudu ya ce kuma waɗannan aharuf ɗin dukkansu sun watsu ne a ƙur'ani ko kuma ƙur'ani daga farkon shi har ƙarshe haka suke to a nan ya kawo maganganun malamai da yawan gaske in gane ko shi abin da yace yace amma ma'anar ahruf dan musan menene ahruf din nan yace allati arada annabi sallallahu alaihi wa sallam yace yana daukan ma'ana guda biyu In ji Abu Amr Niddani matukar ba sahabi bane zai zo ce ga abin da ake nufi da ahruf to malamai za su ta ijtihadi ba wanda zai iya tabbatar daga abin da ake nufi sai dai maganganun su dai zaka samu akwai wanda fi kusa Ya fi kusa da dalili ko sai ya ce na farko an ya yakuna ya'ani bi zikir anna alqur'ana unzila ala sab'ati ahrufin sab'a awjuhu min al lugha fuskoki daban-daban na harsuna cewa yana iya daukan wannan ma'ana in gane ko ya ce sai ya kawo misalai a cikinsu ya ce wannan yana iya ɗaukan ma'anar guda ɗaya ya ce kuma yana iya ɗaukan wata ma'ana daban shine fuska ta biyu ya ce an yakuna biyu sallallahu alaihi wasallama sammal ƙira'ati a harufan ala tsariƙi a saa ya ce ta yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ƙira'ati yake nufi insha Allah a cikin bayani za mu san me ake nufi da ƙira'a gane ko yanzu an zo aka tsare ma ana aka tattara ma aka ce kai me ake nufi da kira'a? sai ya ce karatun qur'ani ko a wajen mu haka ne kira'a la Kira'a shine abin da wani ya karanta ya ji daga wani ya karanta shi ta hanyar dalilinsa ya karanta yanda aka karantar da shi wannan ita ake kira kira'a. kuma muna da kira'o'i sun fi guda 30 da wani abu ko 40 amma dai wanda suka fi shahara suka fi inganta sune ne kira'o'i guda bakwai ko kira'a guda bakwai ita ce ƙira'ar da tafi shahara kuma tafi inganta akwai wasu guda uku da ake hada su su kai guda goma kuma dukkansu har ila yau dinnan ana karatu da su kuma dukkansu in an bi diddigin su ana danganta su da cewa an ji ne daga sahabbai su kuma sun ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kamar misali yanzu kira'ar da aka fi sabawa da ita a yanzu wace kira'a ce sai a ce kira'atu hafsu ba shi wa kira'ar hazo irin wannan qur'anin shine Hafsu to wannan kira'a ce amma ba su ake nufi da ahrufu sab'a ba kuma wasu sun tafi akan cewa kila su ake nufi amma ba su ake nufi ba an gane ko to akwai kira'ar hafs akwai kira'ar nafi ita ce kira'ar warsh ko akwai eh, kira'a ta ibnu Kadir al-makki akwai ƙira'a ta abu amur shi wanda da muke karanta littafin sannan abu amur gane ko albasir akwai ƙira'ar ibnu amir an gane ko ibnu amir akwai kuma ƙira'ar kisa'i akwai alkisa'i akwai ƙira'ar hamza in gane ko alkufi to ƙira'o'in guda bakwai ne guda bakwai ne wanda suka fi shahara su aka fi karanta su to yace ta iya yiwa abinda ake nufi da su wannan ne wasu ka ce a'a abinda ake nufi da harufan nan yanayin bambanci na li'irabin kalma wani ya karanta kalma da fataha wani ya karanta ta da kasra ko ya kuke karanta aya ta uku a cikin suratul humaza ba na so na faɗa na zo ku ku faɗa da kanku aya ta farko ita ce wani likulli ta biyu alladhi ta uku yahsabu ko ba akwai mai karanta yahsibu to wasu ka ce abinda ake nufi da wannan harufan kenan wani ya karanta ya sabu wani ya karanta ya yahsibu ko to wannan shi ma yana da nashi dalilin. kuma mai karanta yahsabu din da mai karanta yahsibu din an bi diddigin su duka daga wajen sahabbai suka ji su kuma daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ji wannan kaɗan kenan daga cikin abin da za a iya faɗa akan abin da ya shafi wato waɗannan arab ɗin amma babi ne wanda yake mai faɗin gaske gane ko Ah, sai dai abin da zai fi kyautuwa ga mutum ya sani cewa shi dai alkur'ani zance ne na Allah kuma daga Allah ya sauka <coughs> kuma Allah ya saukan ma da annabinsa ta hanyar da babu ko kwanto a cikinta shi ne ta hanyar mala'ika jibril shi kuma zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam <coughs> dan wani zai iya akan wannan abubuwan sai kaga wasu suna neman su samu kila ko kwanto ko wani abu kamar yadda Umar abin ya same shi amma da suka fahimta suka san cewa duka daga Allah ne aka saukar kaga sun samu waraka in gane ko to amma a yanzu zaka iya samu wani yazo ya ce ma fa shi to me yasa ba a karanta ina saba'a din suke suna nan ko ba sa to a gurguje lokacin da aka zo hada alqur'ani bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu ba a hada qur'ani waje daya haka ba a matsayin littafi daya an gane ko amma dai alkur'ani ya cika ya gama sauka amma dai ba a haɗa shi waje daya ba wai a haɗa shi haka yana hada waje daya babu shi yasa a wannan lokacin bayan rasuwarsa an fita wani yaƙi, yawanci makaranta alkur'ani suka yi shahada sun kai kusan 700 a wata ruwaya Umar ya samu Abubakar radiyallahu anhu ce shi yana da shawara shi fa yana ganin ƙur'anin nan gara a zo a san yadda za a tattara shi waje ɗaya domin kuwa ana fita yaƙi idan aka ci gaba da bari ana fita yaƙi mutane na rasuwa suna shahada wani zai haddace wata aya ba a sani bai je rasu shi kaɗai ya haddace ta ya zama alƙur'ani ya samu gidi da abubakar ya ƙi daga baya bayan dalilai da umar ya kawo masa ya gamsu suka yadda za su haɗa alƙur'ani suka umarci zaidu ibnu tabi radiyallahu anhu ya hada alqur'ani aka hada shi waje daya da aka zamanin abubakar radiyallahu anhu an hada qur'ani waje daya aka tattara shi to sanda aka tattara shi waje dayan nan zamanin abubakar da duka ahrufus saba aka tattara shi shi yasa zai zama qur'ani ne babba sosai an gane ko zai zama babban qur'ani saboda an hada shi da duka waɗannan harsunan guda bakwai in mun dauke su akan harsunan. kaga ko ba zai zama kaman yadda qur'ani yake yanzu ba to haka sahabbai suka yi ta karanta alqur'ani suka yi ta karantar da shi a haka har shekara biyu da abubakar radiyallahu anhu ya kare ya koma ga Allah har zamanin umar yayi shekara goma shekara nawa kenan goma sha biyu aka yi ana karanta ƙur'ani da sab'ati ahruf sai zamanin uthman radiyallahu anhu sahabbai masu fita su je jihadi da abu da kasashe. to sun riga sun karantar da mutane wasu bayan rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun bar Madina sun yi sun koma wasu wajaje ko to yanda suka ji karatun nan haka suka karantar da haka karatun ya riga ya watsi yin to wanda suka zo yan bayan su wanda su ba su iya jure ma fahimtar wannan wato su samu gamsuwa da cewa duka abu guda ɗaya ba ya ka fara samun sabani domin aka je aka hada a wajen yaki, waɗannan musulmi sun fito daga ƙasa kaza waɗannan sun fito daga ƙasa kaza duk sun hada a waje ɗaya kowa irin karatun da aka karantar da shi ai da shi zai zo ko to suka zo aka shiga sallah in wannan ya shiga ya fara sallah sai na bayan shi ya ce kai wannan ba qur'ani yake karantawa <laughs> in dai wancan abin da farko na zamanin Umar ya dawo kai har sai da suka kai kaga Umar dai bai kai ga cewa yayi tuhumar imanin wannan ba to su a zamanin Uthman din sai da aka kai ana neman kafirta juna wani sai ya ce ma to kai karatun da kake yi ma ƙarya ne ni na ne daidai don haka kai kafiri ne to da abin ya fara kaiwa haka akwai huzaifa ibn yaman radiyallahu anhu sai ya ga abin ba zai iya jurewa ba kuma shi sahabi ne bai ce wa kowa komai ba an tafi wajen yakin a yankin kasar armenia da azerbaijan yankin turkiya ko anya eh, kipros wannan tsakanin ƙasashe ne har yanzu suna sai ya sulale sai ya tafi ya je ya samu Uthman a Madina sahabi ne kuma ya ga barnar da take so ta faru al'umma yace ma Uthman radiyallahu anhu kai ne khalifa kai ne shugaba dan haka lallai ka riski al'umma tun kafin su auka cikin damuwa domin za su auka cikin abin da Yahudu da Nasara suka auka a ah, yanzu littafin Nasara shine Bible ko New Testament in ka sa dauke shi sabon alkawari littafi nawa ne a ciki littattafai da yawa ne a ciki za su kai littafi gila saba'in da wani abu amma kuma yana kunshe da zancen Allah gida hudu ruwaya ta mutane guda hudu wanda ba wanda ya ga annabi isa a cikin shi, ko da, da matthew da luka da john da kuma Uh, marcus ko su ne st luke st matthew st john st ko wannan guda hudun ba da ga annabi isa amma su suka rawaito bible din annabi isa da haka abinda marcus ya karanto na bible da yake nan yana ciki shine littafin annabi isa na luka shi ma abin da ya ji ne na zance annabi isa ma an kada su ba daidai suke ba to irin wannan ne uzaifa ya ce in ba a riski al'umma ba kowa ma zai je irin wannan da haka usman ya daure ya riski al'umma tun kafin su auka cikin wannan to shi da usman ya aika duk wani wanda yake da ma wani qur'ani wani karatu duk a tattaro su a zo da su haka zo da su madina duka aka tattara gaba daya to wancan qur'anin da aka zo rubuta zamanin abubakar dama yana gane ko sai ya zama shine babban reference duk inda aka yi sabani cikin shi ake koma to dama yana hannun abubakar bayan ya rasu ya koma hannun umar bayan ya rasu ya koma hannun hafsa to Usman sai ya aika ma hafsa radiyallahu anha uwar mu'mini yace ta ba su aron wannan asalin shine master copy shine original manuscript na qur'anin nan wanda aka yi rubutun shi tun can sai yace a ba su aro da ta ce ba za ta bayar ba yace kar ta ji fargaba in sun gama abin da suke za su dawo mata da shi sai ya samu wani kwamiti din mutane hudu ya sa su ya ce to yanzu shi yana so a cire wannan qur'anin a rubuta sabon qur'ani za a yi kwamfiyarin da wannan asalin babban shi ake kira musu mus'aful imam duk inda aka samu saɓani cikin shi za a koma a ga ina ne to mutanen da ya haɗa su kwamiti mutum hudu ne mutum uku a cikin su ne ma'ana larabawa ne tsantsarsu kuma da harshen su ƙur'ani ya sauka daya ba balarabe bane ma'ana balarabe ne amma ba ba quraishi ba mutumin madina sai ce in suka zo rubuta qur'ani su rubuta shi da harshe guda daya domin ya sauka da harshen mutane daban-daban wasu na cewa sauka da harshen quraish da banu tamim da bakr da waye sun kai su bakwai kabilin duka da harshen su qur'ani ya sauka sai ce to su ɗauko harshen quraish kawai shi kaɗai, sai a rubuta qur'anin da shi to ana rubuta ya ce duk inda suka samu sabanin wata kalma a tsakaninsu su hudun to su rinjayar da abin nan harshen ƙuranshawa a kai domin alƙur'ani ya sauka ne da harshen kuma tun da suka fara rubuta ƙur'anin ba su samu sabani a kalma ko ɗaya ba sai ƙwaya ɗaya har suka gama shi zai da ibn tabid ya ce ga yanda za a rubuta su kuma suka ce ba haka za a rubuta ba ita ce wata kalma a cikin suratul baqara a cikin kissar annabi dawud kalma ta attabutu inna ayata mulkihi an ya'tiyakum tabutu fihi sakinatun min rabbikum wannan kalma ta attabut in kun kalle ta a qur'ani ana rubuta ta alifun lamun ta'un alifun sai ta budaddiya ta guje ko ita ce ta guje ko akwai ta guje akwai takuri kun sani akwai ta guje akwai takuri shi zai sai ya ce sai dai a rubuta wannan kalmar da takuri sannan kuma ba digonta a kanta a batta tabuhu su kuma suka ce a'a ai a harshen su sai dai a ce attabutu to a wannan kalmar kawai suka yi saɓani sai suka rubuta ta da harshen quraish shine take rubuce attabutu an gane ko aka gama rubuta qur'anin nan da aka rubuta shi aka yi kwamfiyarin da wancan ana ta ciro kalmomin harfin quraish ana sakawa anan sai aka mayar ma da hafsa wannan qur'ani wannan kuma kwafi din da aka yi na farko sai usman ya sa aka yi kofi daban-daban har guda bakwai sai aka tura duk yankunan kasashen musulunci a wannan lokacin akwai ɗan saɓani-saɓani haka na rubutu na wasu kalmomi a cikin wasu ƙur'anan wanda har yanzu za ka gansu a cikin ƙur'anai a wanka zo kalmar wa sari'u za ka ga wani ƙur'anin sari'u babu wau ko masu karanta ƙur'anin eh, warsh za su karanta sari wannan kuma su karanta wasari cikin suratul hadid zaka ga fa inna allaha huwal ghaniyul hamid a cikin qur'anin warsh ana hafsu kuma fa inna allaha al ghaniyul hamid ba huwa to haka haka akwai waɗannan bambance bambance an same su ne duk daga wannan qur'ani to da aka hada wannan qur'anan guda bakwai sai Uthman radiyallahu anhu yasa aka tura duk yankunan musulmi a wannan lokacin sai ya ajiye guda daya a Madina sai ya zama wancan babban na hannun Hafsa duk sanda aka samu sabani ana rufarin zuwa gare shi to da haka ne sai ya ce to duk wani Qur'ani wanda ba wannan wanda aka rubuta su ba aka tara su sai aka kora to da haka ne fa sai wannan sabanin ya kaushi ne har yau babu wannan sabanin shine har yau zaka je in ba haka ba da wani zai zo ya ce shi farkon qur'ani shi suratul iqra sura ta biyu suratul mudassir tunda haka Allah ya saukar sura ta uku al-furqan wa haka to amma yanzu duk qur'anan duniya daga fatiha ne sai bakara sai ali imran sai ko haka har shi yasa ba samu wannan sabanin ba ko usman sai ya tattara al'umma waje daya to amma masu zargi waɗanda ba su da fahimta sai su ce ai wai usman yayi editing din qur'ani Usman bai editin din komai ba shi yasa Ibn Abbas tun a lokacin ma ana cewa Usman yayi rage a Qur'ani yace ya kai Usman ya kuka yi kaza da kaza yace wallahi ban ƙara komai ba ban rage komai ba abinda na gani shi nasa amma har yanzu akwai masu wannan zargi musamman yan shi'a da sauran yana cewa Usman ya canja Qur'ani wata surar ma duk surar da Allah ya zagi sahabbai ya kafirta su Usman sai ya goge dan saboda sunan su ne a ciki haka suke faɗa to wannan shine hakikanin abin da ya faru kuma shi kanshi wannan qur'anin na Hafsa na hannun Hafsa din da aka rubuta babu shi a yanzu domin a lokacin bayan an gama rubuta shi yana hannun ta din sai ya zama ana samun mutane suna yawan zuwa in sun je sun dan leko sun gani ita tana ba su dama su bude sai mutum ya fito da cewa to ai ya samu wani abu kaza waje kaza sai gwamnan Madina na wannan lokacin sai ya ce a karbo Qur'ani aka karbo shi ma ya kona sai ya rufe shi dan haka babu shi saboda ya zama kaman yana yana sa ana samun sabani to yanzu tunda babu shi a ina mutum zai je leko babu to wannan shine a takaice abin da ya shafi abu ne mai fadi kamar yadda ga muku mai fadin gaske al'arufu saba abu ne mai fadi to amma dai karkarewar shi shine mutum yayi imani cewa alqur'ani zancen Allah ne ba maganar mutum a ciki kuma waɗannan guda bakwai din maganganu ne na malamai da yawa wannan su ce kaza wannan su ce kaza wannan su ce kaza wannan su ce kaza wannan su ce kaza an koma malaman qira'at su ne suke faɗaɗawa a wannan babin kuma ilimi ne da gaskiya kamata ce al'umma sun dage a kansa domin baka zan qur'ani ba ka samu babban gibe a musulunci dan wanda yake ba musulmi ba zai je karanci qur'ani ya zo ya kure ka qur'ani ya ce to ai waje kaza ma gashi ce ai qur'ani kaza ga wajen da aka rubuta kaza waje kaza daban ko wannan yana karanta kaza wannan yana karanta kaza kuma kun ce duka daga Allah ne to in baka da wannan ilimin fa bayan da zaka tunkuje wannan abu kun gane ko to wannan dai a takaice kenan abin da ya shafi wannan kuma hikima shine abin da yasa aka saukar da shi da harfa har guda bakwai din nan sauki ne ga al'umma saboda kowa ya iya karanta shi kamar yadda ya zo a hadisi na biyu in gane ko to za mu dakata anan nan insha Allah wannan an koma cikin Eh, inda a ce majinisi ne na abin da ya shafi Qur'ani da kira'a to sai a yi ta da ma har sai a kai shekara ana karanta ba a ba dan littattafan suna da yawa to amma dai tunda a hadisi ne abin ya faɗo gara a faɗaɗa shi mutum ya san in ya karanta hadisin ga abin da ya kunsa kaga yanzu inda kaje je hadisin Umar da Hisham kaji me ya faru wani orientalist ba zai zo ya ce ma Qur'ani akwai sabani ba saboda ka san menene abu domin su waɗanda suke orientalist su ne masu bincike akan addinin musulunci wanda ba musulmi ba sukan bibiyi irin wannan abubuwan don su haifar da shubuha da kokonto ga al'ummar musulmi Za ka samu bature ne a akan alqur'ani amma ba ba abin da ya sani a qur'ani ma'ana ba abin da ya sani saboda shi duk tunanin shi shine kawo kokonto a cikin alqur'ani da haka dole ne al'umma musulmi sai sun tsaya sai rike littafin Allah sun karanta shi sun fahimce shi duk wani ɓarna ko wani kazanta da za a kawo duk da yake Allah ya alƙawarin tsare littafin sa da Allah ya ce la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi ba wata barna da za ta shigo Qur'ani ko ta gaba ko ta baya yasa duk suna wannan yunkure yunkuren na yin wannan abubuwan amma Qur'ani ne yana nan daram ba abin da ya canja a cikin sa shi yasa yau da zaka zo ka canja wasali guda ɗaya na Qur'ani duniya ba za ta barka ba in ba sun ce za su kwashe Qur'ani shikenan a kona shi ayi waye yana nan a zukatan baya ai wannan kuma sai dai za a kashe su duka kuma yau in zaka kashe makarantan wani gari makarantan wani gari za su rubuta Qur'ani yanda yake kuma haka fada da Qur'ani wannan fada ne da babu riba a cikin sa an gane ko to almuhim wannan dai shine a takaice abin da yasa muka faɗaɗa bayani saboda unzila alqur'anu ala sab'ati ahruf dan kan wani yazo ya kawo ma shubuha to ai qur'anin ma ashe kuna cewa bible shi ma daban-daban ne to qur'anin ma ashe daban-daban ne to kage yanzu ka dan samu marka da zaka rike wani abu dan wani ya kawo ma shubuha zaka iya gaya masa sannan kuma bugu na kare abu na biyu mu daina faɗa da juna akan cewa wani zai ce ai karatun gardawa shine warshu karatun zamani shine hafsu akwai wannan wannan fariya din yayi faɗi sosai yace ai shi wannan zo da karatun zamani yana bata qur'ani shi wannan yace a wadancan gardawan suna bata ƙur'ani ba san dukkan wannan kira'o'in kira'o'i ne wanda yake ingantattu kuma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bal ƙira'atu nafi wanda ake kiranta ƙira'atu warshi ita ita ce qira'atu ahlil madina domin nafi mutumin madina ne imamu malik ba yana ganin babu wata kira'a da ta fi cancanta a karanta qur'ani in ba ta nafi ba ita ce wacce kira'a ce da ta shahara to amma yanzu an an yi an yi nisa da ita yanzu an gaba kana karanta warshi in ma zai ce ai ai karatu ai warshi yake da warshin kira'a ce sahiha inda mutum zai karanta ta da ka'idojinta sai ya ji daidai suke da hafsu to amma su waɗanda suke yan uwa da suke irin wannan karatu na tsangayoyi yana da bukatar a wayar musu da kai ne kawai mutane ne makaranta wanda sun karanta alkur'ani kuma suna bauta ma Allah da alkur'ani ni abin da nake daukan su kenan bal irin hidimar da suke ma alkur'ani mu wanda ne cewa karatun zamanin ba ma masa ko mutum ne zaka samu ya diban ma kanshi wasu izuzzuka kullun sai ya karanta su kuma ibada yake kai kuma irin mu na yanzu sai ma musabaka ta zo zai je yana dan haddace wajen da zai karanta ko kuma yana da wata bukata kasuwa ta tsaya bude Qur'ani ya karanta shi ba wancan gardin yana na kauye duk kwana uku sai ya sauke Qur'ani kuma ya dauke shi ibada ne ya bauta ma Allah yake da shi to sai ka zo kana cewa ai shi shi bai ba san me yake yi ba la abin da yafi sauki tunda kai kana da ilimin yanda ake karanta alqur'ani din da ka'idoji to sai a kusance su su ma a koya musu tunda shi ma wancan ba haka kawai yake karazu ba yana da ka'idojin a koyar da su ka'idojin mu sai mu amfana da su su ma su amfana da mu sai a tafi a zauna lafiya amma ina tabbatar ma yanzu akwai mutumin da in irin wannan ne in garbi ne ya karatu a tsangaya ya zo ya ji kana karatu da hafza zai bi ka sallah ba ko in ya sake sallah dan zai ce wallahi ba qur'ani kake karanta ba akwai kuma wanda yake shi karatun hafs din yake in ya ji irin wannan yana karatu yake wannan ba qur'ani yake karanta ba kuma duka qur'ani to yana da kyau abin da ya sa na fada da wannan bayanin dan a a toshe wannan jibin sosai in gane ko a toshe shi kamar yadda na gaya muku mutane ne suna da sani a Qur'ani zai iya gaya ma wannan kalma ita ce ta kaza a waje kaza a cikin alkur'ani dai kuma duk karatun ta kila ba za ka kai nan ba a mutumin da zaka alkur'ani ya zama ya zama jininsa da namansa yana zaune haka in bi karanta alkur'ani ba baya jin daɗi kai kuma kana nan baka bude waya ba baka jin dadi haka ne ko yanda muke bude waya din nan haka suke bude qur'ani ba haka ne ko yanda kana wayan gari da kai sallah zaka bude waya ala ma ko wani gwani ko wani yana bude gari da ya idar da sallah me yake budewa alqur'ani saboda akwai alkhairi a cikin su duk yanda aka yi an gane ko saboda haka kusantan su za a yi a kusanci wannan tsangayoyin a karantar da su ilimin tajwidi ilimi ne sai su daura shi akan qur'ani sai a kage sai a sai a samu tsira a samu fahimta to zamu dakata akan wannan babu insha Allah zamu tashi babi na gaba ya kawo shi bab ne kawai kuma hadisin da ya kawo insha Allah yana da wata alaka mai kyau shine duk wanda ya yaye ma wani mumini bakin ciki daga bakin cikin duniya Allah zai yaye mishi bakin ciki daga bakin cikin lahira bai da alaka da abin da ya kawo na babin tunda ana maganan kira'at ne amma ni a fahimta ta tunda har umar ya shiga damuwa yana ganin wani abu na kokonto to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa wannan damuwa shi yasa ya kawo wannan hadisi ko ya kawo ne dan yayi bayani akan cewa yayi mabunci to kaga ko mutum kunci ya samu na karatu kana da wata fahimta ka nuna masa ka yayi masa to zai samu waraka to dalilin kila kawo wannan babin kenan wallahu ta'ala a'lam Allah shine mafi sani subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar